kai daman kai ba ka da kirki ai ba ka da sauki ai namiji namiji ka ganka ba ka da mutunci wajen wannan harkar ina gaya ma wato wai mutumi na ina wannan babban kifin da ka kama ni har yanzu ban ji ka an gazo min ita ba Ba ka da dama. Wato gaskiya ban taɓa sa'ar kama katon kifi kamar wannan ba. Allah gudumila amma tun da ka ji na yi shiru kai ma sai ka fuske ka san wannan kifin fa wallahi baka sani ba. Eh. Jiya zan ci abinci. Ina tunanin yarinyar nan ban iya cin abincin ba sai da na ga na kira ta ta zo ta zauna kusa da ni na iya cin abincin. Allah kuwa. Kana nufin wannan kanin da ya zaka ce min ba kai ka kama kifi ba kifi ne ya kama ka. Har nan ya haɗe ni dan ba ma zan iya kwacewa ba ina tunani. Amma kar ka damu. ina jefa ni kuma sai aka kamo ni kaga ko ai dole kai shiru amma ka san me zai in dai sidi kake nema to ka bari in na gama ci zaka ga sidi almajiri ga mai da rijiya ah! ban ce na mai da kai almajiri ka zama dukkan wajja ce ai kwariyar kasa ce take dukan ta sama gaskiya mutum na ka da dama ai kaga mutum ne ce ma take kira Allah kuwa ja motar Allah mutumi na ka bar ni kawai anan dan kwali ya ja hula na yadda ya ja To alhamdulillah kamar yadda na tara ku a wannan wajen ba dan komai ba ne illa sai dan in yi muku godiya bisa jajircewa da ƙoƙari da kuka yi na kula da wannan makaranta da dukkan ɗaliban da suke makarantar nan a lokacin da bana nan hakikanin gaskiya na yi matuƙar farin ciki fiye da yadda kuke tunani kuma na gode ma Allah da ya dawo da ni lafiya kamar yadda na bar ku lafiya na samu kowa lafiya alhamdulillah kuma a makarantar nan ban ji wani complain na wani abu da ya faru ba kamar yadda suke faruwa a sauran makarantu za ku ga a wasu makarantun akwai ƙungiyoyi na cultisms akwai ƙungiyoyi na 'yan shaye-shaye wasu lokutan ma za ku ga malamai da kansu suke ɓata ɗalibansu su alhamdulillahi wannan lokacin ko kuma in ce a wannan makarantar ba mu da irin wa'inan matsalolin so saboda haka yana amfani da wannan daman domin ƙara gode muku bisa jajircewa da kuka yi kuka riƙe amana har Allah ya kai ni na tafiya na je na dawo lafiya don haka na gode muku na gode muku Allah ya saka muku da alkhairi sannan kuma abu na ƙarshe shine kamar yadda kuka riƙe amana ina so ku ci gaba da ƙoƙari ku riƙe amana sabida ɗa na kowa ne tunda Allah ya kawo ku wannan matsayi wasu malamai ne wasu shugabanni ne na makarantar kowa yana da irin nashi rol da yake playing a cikin makarantar nan so a ci gaba da ƙoƙari a ci gaba da ƙoƙari. na gode Allah ya saka da alkhairi amin suma amin um exam officer ko akwai wani magana da za ka yi ne to an kada da ai duk magana duka daga duka gama sai dai kawai ce dai to Allah ya kara taimaka mana Allah kuma ya samu dace amin ka gama magana ai wato mai girma darakta kamar yadda Allah ya bamu amana iyaye ma kuma suka ɗebo 'ya'yansu suka kawo mana amana kai ma ka bar mana amana muna ƙoƙarin ganin yadda za mu tafiyar da su domin mu ba su ilimin da zai amfane su gaba don ba mu san me za su zama ba ko ba gaskiya ba wannan haka yake ai ɗa na kowa ne ko ba haka ba kamar yadda aka ban mana amana kuma mun sa ido a kansu muna ganin shiga da fitar su ko ba haka ba ba wanda ya kai mu sa musu ido saboda gyara tarbiyyar su wannan haka yake kwarai da gaske to alhamdulillah haka ake so kun yi kokari sosai yana da kyau dama a sa ido sosai don a ga shiga da fitan ɗalibai a cikin wannan makaranta so saboda haka tun da yanzu na ga ƙarshen wata ya yi kowa yana buƙatar ya ji alat hmm. don na san <laughs> to akwai dan wasu abu da suka shigo makarantar allah ya da zan sa a duba sai dan ba kowa abin da ya dace

na shaida na shaida na shaida dole dauda dole bibi ai na ɗauka ba za zo ba wallahi ba haka bane malam shehu ne ya rike ma class shi yasa baka ganni ba amma kuka yabo ai hakuri ya zama dole ah dole bibi ya kamata a ce ki saki jiki ki mai da ofis ɗin nan kamar ɗakin kwananki Allah karki wani damu da baby ake ta wace zuli jarabawa ko kamar kin cikin gama in dai hannu ke dan Allah ko? <laughs> Allah. Ai kwa mujin kamun haka. gaskiya ka gama min komai ake damu aikin san ya kamata ni ma kina min ya kamata ni ma dole miki ya kamata <laughs> to lule yau ma za a dan abin nan dina ne da dama to shi ke mu je Ha <laughs> ai mutum ina na gaya ma eh. yarinyar nan zazzafa yarinya ce Allah ah, Allah ai sai da na shanyo kanta ai shiga sauri kai mun Allah dan dai kawai kai ne shi yasa na daga ma kafa kuma saboda ka san kiran da kai mun a waya ni na san akwai labari <laughs> to ka doka ni na wasa ne ai in na sa kwakwa sai na eh. <laughs> mantawa na yi bana da zamu je a rugungu ai wajen mm. kama kifayen nan eh. a baka sarkin ruwa a can kai Allah ba wannan karan registration an fi iban mata Allah mutumina ah. Ah, to ai kai ka bari ba za a zo wajen makin ba ai a wajen makin mu za mu maki yayi ah, kai kana yarinya da ni ma na yi makin din Allah dole a ba yarinya na adamin shan ka gama makin ne ma an gama makin alaji Allah ya <laughs>